الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبقى تعالي تبتي الله الصلاة يتشي شلو تبتي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النصف وشبين قبع يا ربي الأول 1435 كالندا الهجرية na adine da wata fashi dini na january 2014 kalendar miladiya na wani katon guwaci daga littafin matun warakat ya imam al-haramain al-juwaini rahimahullahu ta'ala kafin fayo ne da karkashin ba diya al'amu wal khaso ko? haka yau ko? ìṣẹ́fẹ́ mọ́ ìṣẹ́fẹ́ lábẹ̀ání ìgbè ẹ̀tíyàn tàfíìsù súnná ti bí kìtà kọ́ tàfíìsù na súnná ní ma'ana ẹ̀dí tàfíìsù yẹn súnná gangan bí alkùr'ani misali bani annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda ce cha go sallan zandon domin ne yabwa sai ga alulaji wale ga salata ahadikum salata mufradu mai mudaf ahadikum ce mudaf ilayhi yi magafa katun ta ciyar mini ya sai ga umu mu jo mu furadul mudafu da mu sun ga zato la yakbalu Allah salata a ah, duk milla ai eh, za a dasa ta ya tawadda amma na sallan dungu so ko agwa adake ga gabi san ko abo liji ko alawani na suka kijin suka da azulaji no le wa le da na sai am amma aya alqur'anu bi nuni tafsisuna ngai wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaibi aw lamastum an fata yamma tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba wa in kuntum marda kaga yabi wa ma aw ala safarin ko mai dan aw jaa ahadun minkum min al-ghaibi ko ya zamine da jishe bata ko aw lamastum nisaa kuma ya ya sọba ìrìnàjíjì wà ní gàgàjẹ́ tí yán lámọ́sùnmù nìsáwọ̀ sararin ko ranar ci ga lagos to yin zagi ranar ci ga kaza amma akuwa na kuwa da ga iki yau eh wato buye jima'u wallahu alam latuwan na jiga ji falamta ji duma'an ya majenuwa fata yamma musa idan sayiba ya gaji ya taimama ji gangani bai jikani na ne ware gabanin nan aya ne laugan kaga ajenuwa a gwasan lazabi kiyan da ta yi mamme wale ga aya na gadi tafsir siya hadis siya laif wallahu salata hadis ma ji za a dasa ta ya tawadda aya na gadi tafsir so kuyo ko bebe tafsir siya sunna ga sunna bi ma'ana sunna bi wa am sunna da tuke dugo lamu ji kiyo mu lamu ji tafsiru ki hadis na nabi sallallahu alaihi wasallam ga fi ma saqati samau al ushuru laki ne daga ge ci na? a da ke ce ƙungayi ce ci dai bileji daga sama a elece ele sama ce yayin e gicin na nuwa fiyo har wa gena ina e ga awa zakanin wa kiyo ushuri one uh, one over ten ko one over ten wale gaba nan gole mai ushiri ga wannan nan aligan da yi am amma sunan da su ta tafsir sun gayi laisa fi ma duna khamsati awsuqin sadaqa enagu au enagu su ji gutsuwanin miliyan ji tilati wa nan zakat ji nan zakat da wa ẹnagu sìkí gútù àná mini ẹjí tí láti wà ní zakadì kí àná zakadì wà tọ́ bá wa wọ̀gá bẹ́gbẹ́ alikama ko? Ko dondina kó ẹjí tí láti hì wọ̀ yíò zò wọ́n lè kó sai ó ti gáfẹ́ yi lè jí tun daga sama, har wáyí wáyí wáyí wúfe wọ́n amma ó mọ́ṣínà àmáyẹnana ń kò ìwúsìkí gúni ko kowai wusu ki guni gangani da gafi yi mana wujiya gugu su ki gutsuwa ta nugu su ki gutsuwa na hadisiyan fi ma sakati sama wulushuru ba lukun abun na ba ẹgbọ́n ni ẹyẹ dẹgbọ́n na yóò tàfíìsì ní ẹgbọ́n na ba ní bá láti ní fàdíà ẹ́ náà ilé kó wà lè bá abọ́n náà wà lè tàfíìsì yíkẹ́ súnnà súnnà jí tàfíìsì min yi gobe matsalayin goro taksisu nutsu bil qiyas ko yana aji gajiya da lafazi na ko ko jira na ko alama ji kiyo alama ji taksisu bil qiyasi a gauga an nutsu aya hadisi ne ko laji ganewa rato nan in ba ki ya su jin taksi su ka shi mujinwa Ene ba da kiyasi ba wani wa kiyasu ne jeli wuce ci karara nan ko kiyasu na ma wa lauga illu da na nan kiyasu na ma ake da dukkan da bai ci wa nan na surai kiyasu sayo ne wa duhul illa nan wato yiri na nan a dukiwo kunna ji tafsir ya umumu ya nasu odo sashe manyan fiki wujuwa manyan su rike da ke labarkiya daga nan misali ba na cece latin daga gan tuwa zani fajiru kullawa mini minhuma ni ta jalda ya ci dace zagi game ne ya ci dace bagi ala zandon da mini ya di bulala wuti bulala shi sun wale gan azaniyatu da azani ba ne da lafazin juyen umum ko? waje fada yan umum ke ba ni da lami na dabana ko? amma wale gan ɗaya eh, dabana ju taksisi na ko? ngai ayayen فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فإن أتينا بفاحشة وجهن ذاكنا شيئنا أقابي بيتيا الفاشية تين جدا فعليهن نصف ما على المحصنات على أجل gafi yadda ta ce musu na toya zaba daga ta ce wujin na jibo bi ma'ana zanajin wuja na gadon ya ci da àjùn kí ọ amma búláàlà ṣetún àmá wùyí ń gádé ìtìdá àjùn búláàlà wíkí àjùn búláàlà àmùsí wà lè gan wọn àjíjá záàni ètò záàni fẹ́lẹ̀ ló kúlà wà ìdí mínú ma ní àtẹ̀jẹ́dà ńgá lótó etí ẹ̀hùn wà ẹgbọ́n náà jọra ga á wà lè gan annatọ́jú kí ọ annatọ́jú tàfífì kí á dẹ̀gẹ̀rẹ̀ àmúchàn wale ga hukunci na jimurin majita da gaya gan wuce zagi da gaya cin da ko musulmi wuyo ko kafirin wuyo yana yi hajji ne kiyo eh bulalara ta tasisu ya sunnatul amaliya fi da nabi sallallahu alaihi wasallam umumul qur'an ko sunna ya tuna ne bisa sallamu lonin imana ya tuna ja ne bisa sallamu lonin ka kan da cin wani tasirin yana na al alkur'ano general nan misali banin nan ce ce yawa la ta karabu gunna hatta ya tuhurna in zagi na jibi haila na ya ga jiki ma ya ga tsoba masa gayi wani ara ga ga tsoba ma to wato zo su to lawo tu towo kisu towo gbauta wadda ga wa lami tu express la ta kira gungun nan ba ga kiyo eh? eh wa ga wa jin naja ko wa le ga mantu ku aya nan wa law ga ramu yo ne za to bayin za junge jan ila nan ko ko hmm. har da ka kunun gaji kinan ọmọdé fún wọ́n látẹ́kọ̀rọ̀bù húnnà ọ̀rẹ́ lánàíyà lánàíyà ní àṣà àṣẹ wà ní gan na máa wà ní ọgọ́gọ́ wà láìmìlá tó wá nígbà àrọ́tò tí wọ́n bẹ́ẹ̀ ní orí dóró gágada abọ́nà àmọ́ wà ní gan àdífin àníbìfẹ́ àtọ́lẹ̀ mú ko umudi tafsir ga wani tun ba bayani ba ne wai ga wani giyo ya min ubi ga annan nabi a sa'atun muqala ya qalibu abil mubasharati ko annabi sa sallallahu alaihi wasallam tun ba yi da kiyo da mubashara da walatin da walaza wa le ga nan banin nan hunji tun ba bayani obi ginifiya tanu ne kiyo isna kullu shay'in illa nikah je ne ga bai ba tana ma ban bi jima'u jin um relationship dani relationship ya kiyo ya amu bai fiye salafu salihu ji al'imamu shatu bilita fi ne ga al-muwafaka suna ulaga shi bai ko ke ne ibadan dundu na sahabe shi ya annabi sallallahu alaihi wa sallam shi jihanin ya wuce ji ibada har tu babu na limamu a shafibi ga kullum ma ja'a mukhalifan lima kana Kullum ma a mukhalifan lima alayhi salafu salihu fa dalalu dhalalu bi ainihi yan dundu ne zagaji umali na salafu sali uji ta ti ugbo ne bana egbon to ga don le beti ta chun wọ́n bí yánà kó alimamu shatibi alimuwafaka ti egungo volume 3 page 284 da ta ke kiyar mashirin na hassan ali salmani daga littafiya ta ta kitatu watan kiyar hatuku shari'a matsinil warakat page 229 الإمام الشافعي بكير قال ولا تجد فرقة من الفرق الضالة أدي فرقة جند دون قوى جميل فرق الضالة جونا فرقة نجعلنا ولا أحد من المختلفين في الأحكام الفرعية كوزا غوبا كوزا جادن نجا zaga da na أحكام da cin لا صلاة زكاة ka mu ya furu ju alula المسائل الأصولية معنى مسائل عقيدة جونا يعجز عن الاستدلال على مذهبي بظاهر الأدلة كم نوع لظاهر نعم باقوان نوع لكينا نوع لاوتي دليل يمزعين نوع لغنان بين بظاهر عن القرآن لا ويقول أنا ويقول أنا أهل البدايجي فرق الضالة جي ẹnẹjì agẹ́ ìjínà wọn láàzọ̀ ya náà dé dalili daga alkùránù da suna na tazu a masu bayan labiyo ga hannu su abi a nabi practicalize yin nuna wọ́n kan ga ayan go cin go wai dine ce nga support ne bidiyawo kan ayan ji je la wai tiye ne wai ji da ne bo ja bi da ne ci ga la ba na jo ji ke na go du ro e ju ne e ju ne e ju ne e ju da ne wa ji ana ko nga mallai sai develop ya rayu ce da dalili ga ni wai da ga mi la bi ndoro ci kan ne ba dalili ga bi la wani su ku ga mi tu kaga gancin alimamu shauka alimamu shafibi ga gaya na shari'a su sun ci wani yiri guba an yi dango na turu wuce a ilo zamani ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallami na yana ma ji turu wuce da na mu dango gwajiya yana ko? amma adabe ya turu wuce ya ba ne gan daga babon noganci suku e za a yi zuga ne su aji a ɗin ibamu egwani waga ga waga ya wuce ji waga ji kiyo waga ali sunna na ke nan bayani bai da kitabul maqasid wal yani nan misali bani zamani annabi ajeje ajeje ko zamani annabi aje doji a aje doja aje ngo le ko yanda wuce ki kun da ubo amma za na ji aje ji a ta lai ya ta to ai aje bi ta amma kanga ko amma sai kanga za mu mada sakata ko ji alama jikiyo alama fuwa fitta sabiyo a safiya ba wai ko wa le ganyen na wa sai le ga sakata hannu shari'u ko amma ka ga ga ajin ji da ajin ne kan ga ajuwa ma ajin so jijin to na ajin ran ngai laugan wa ya da tuye biyan am shura ka wa shara wa min ad-dini mm. ma lam ya'zam billah ye bachi ẹ̀yẹn dẹ̀bọ̀ ṣẹ̀ríà tuntun tí wo nínú yẹ́ kúrò rọ́jọ́ àyàkó àmá mọ̀tọ́dọ̀ ẹ̀yẹn na jíyẹn wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ láàbí kanga yóò ti bá tọ́ ni wàlẹ́ kága bí jí agagan na jẹ bídí àjẹ́ àganẹ mọ́sílátì mursala misali a nabi nan akwa alkur'an wani ko allah alkur'an fiye ni a niya a ebuka ko kilo a feci aya jiji na dawo na dawo na dan ba tojo wọ́n yá ní ọkọ́ wà lé gan ẹnà aláàjì máa nìbí aláwọn ajẹ́bù kè ní kágádà tó kún láti kí amma ne biya jihar jini na suku agbiji kiyo yu yi jihar cingaga wa ga gani na sahabe ji ba na aje kiyo a bidiya jiya? yan ba na so yin maslahatul mursala ko na ji ganewa nga malawa gada alitifam ya sha, shatibi ufe la umbe ɗaya ga ya tiye bayani tiye ki rigbe tsakanin almaslahatul mursala gangan da bidiya yau ọgbọ́n ẹ̀rí jiyo, ejiwe ẹ̀yúwé alìtìsọ́mù lọ́ọ̀ so àlẹ́ gan-an ba ṣáájú bá شاء الله يا غدا يورو اوكي لا كلا دي تخصيص مسكت اللي دي تخصيص الكتاب الكتاب اللي هو يجوشي نو تخصيص الكتاب بالكتاب يجي آية بآية قولات جانبا تخصيص النسك بالقياس قال لكم تشكيه aya gangani be kiyan kiyasi wale ga example na mikali ladina wace sound as if aya bi aya ko aya azani yatu wazani fadidu kullu wahidin minhuma bi ata jalda wale ya tidaci ba gibi ya tidaci zagi bi ya tidaci ba gibi zan do mina ba ala, dibla la shi sun wale ko ne kiyo ne am amma ale gan aya ne ke bibi sayin atayna bi fahishatin فعليهن مثل ما على المصنات من العذاب مثل ما على المصنات من العذاب in zagi wuce in zagi shi a zage ta yi cinda ko abida jiki abida sa bin ha punishment yi na eh in zagi da yi wujana ko mm. wale ga yakin daci na laruyawa na gudun lalashi sun wuji na madayakin danin a gudun lalashi kijin eh eh a gudun lalashi alata ki rike babun na wakilai rike ta hannu da yan shi sun e yi alata na yan ebo na zanen to yi kinan wuji na wale da illa ga ikiyo a riko nga mallaka tuya tuya so aje daga tafi kulmana tunan tati kulmana wai ji ganye kiyan a tiri ce illa ba illa daga laka za ta ajo dani ba no jigan fa'in a ta yi na ga wuce zagin gadi da tun alfashe fa'alaihin nan nisu ma alal musa na ce mina lazabi wuji ne zagi wuji aguji kiyo aguji bula aguji waji kwabajin punishment ya yana aji ji. wuji anan gole aya ne tiye wuji ne zagi gwagwa fahim a ta yi nan bi fa'ishatin ko fa'alaihin nan ta ce kiyo wuji zagi wuji ba gabe da wuji ba a gisu wadda wuji ba ji amma wuji ba ji na daya ci da wuji ba ji na na daya ci na shin a zani ya tuwa zani nga a lokaci wa bali kula wa ji minu ma ne ata jan da kashi kiyo wa maga ga zani ya tuwa zani nga a lokaci wo umai wuji illa yin arinku na lafarku da takani guro gangan bi abu bi na ba illa wuce damu láwọn ti ráti ya no a lè gan yẹn ń ṣe bá yí ajú kìíyà sùdájú mẹ́kíọ̀ yẹn ń ṣe ìzàyí fẹ́ kìíyà sùn ti gáàdì tàbí fi hàn àzáni ètò ọ̀záni fẹ́jìlìdì okúnláwà ìdí mínú ma ní àtàjẹ́ azani wa zani ya so aya wuce cin zagi bo da cin zagi bo da min zagi shi bo mhm. kiya su ga da shi bo ba ji na shi ne da jiwo sun kiya su ga alaba na jiwo shi ne da jiwo sun ne ba kuma ai wannan an da tile a kai ne yi ga shari'a uzu da su ko al-tile ala ka shi bayan fa mu wani tafsirul qur'an bil qur'an bayan ce a kitabe kitabe nan kan jiran wani kwantadikti da nan hmm. ne ko wato energy eh, fi wasu rauni don gwaye jiki nan yi ji lura nan ogaiwa ga wabi aya kike ji aya kike fasara kuranu bu zuwa gawar bayani ta fi tafsiri ta yi ijo Ne tiriti an yi aya ne ji aya na fasara e da ja da zuwa bayani na ariya yadda mai ji bayani na daga wajen yana ko bal tafsirin ya zuwa wani bayani wasu bayani wani tafsir wani kwamfi tafsir kuranu ya nuna aya ji fi bogalo a zuwa wani bayani wa aliyu ko ji gano ku imana aya ne ji wani siriti nan aya nan daga aya na tun aya kici a ɗaga ne ni kuran wani gawa na siriti mun inda gwa da inda gwa aya ne ga alaka ne masala ya tiki wani wasu na gada guba wancan wace a masala tiki wace wace gwi siriti extensively wace a lagorwa wajen ya babiyan khasu amu mutlaku mukayyadu mujmalu mufassalu mubayyan da andres wani sashe wuce waye gada tafsirin kura da qur'ani da shoto wuce babi wuce bo waye gada ngodi yana ko ebo ne ne zan wuce luna mu daga aya na jani ko wuce aje similar aya wuce ga ajibi wato wajen na fasara da ne fasara da wani no a ce ga ne je ce gofin yun ka ka ka ka yi nan so wa bayani ya shinkaifi bayani wa na dafu iha ni itirabi an ayatul kitabi ya shinkaiti gabi aya na jobe ganwa kuranu ma wujikiya dáhùn kùfẹ́ arábò wọ́n máa kí èlò lítà fi ń tàwí lè mùsùlùmí kùrán yìí mi kù tẹ́ ibà kù tí èdè kí yóò kù tí ètìrí ka ka ka ka ka methodology na mamman ṣe tafsiri káàkáàkáàkáàkáàkáàyí na tafsiri jẹ́ littafi sókún ga لي تعزل قاعد تفسير والمفسرون Hussaini za الدكتور حسين na. waje kiyo waye mo bayani a tafsir wal mufassirun mujalladi guba a cikin gani ta fi wuce muyo man na makuna jama'a shi kuma mustafa shi jama'a tafsir wal jama'a da jirgin tafsir ya misra shi ya gani kiyo ala wunda an sani a ɗogun ina yi gashi da hannun ba yi wuce daga idan rayuwa eh in ga gano ya bane katun aji katun da katun da katun da ba yi ko ji gane ya ko sawa ri ji ko ba ta je wa na ji a da lati ya na da digido a ati bu na ati ti wu ko ji gane ya ko la ne yi mai tafsirin ci ko na kwani na emeritus professor wi yi ni tafsirin ko ba da wuce je ilimi addini da yi a kanin láti ibi jí tó mínísítẹ̀ òsìrí làpá fóṣìlú ìsìlàdé mísìlà dáàmù ní wọn wúka tún wọn kátòlí dáàbì specialist mú yìí ní tafsiri mú òṣìká yí tààtí àtàfsiri wani mufasiru náà òṣìká yí a àtàfsiri wani mufasiru náà tún kára náà tafsiri yamun doro na wuga ta wuce ga manhaji kaza an yi ji kaza an yi ji kaza sai da ya tafsiri wuce ba daga cabo har da zo bai nan ga wari yennaki amman nan muzalam mana kaida mace ba ta yi mamin amin hmm. da wakil kusursa hmm. da majiga kaida na yes mana ma ba nuna nan na naji kule ba ta nan kafin suke idan wani a kiri eh tafi su jikiya suke idan wani kewa ya kaida na jini biyu nan gole ko wato a ran alhamdulillah rabbil alamin yau bata tabbata la tuna jiki nan eh tuna ji halita bata nan ki tafi sun Allahu khaliku kulli shay ki tafi sun wọ́n yá yàkó ẹnum wato a tato iri kullum da sakin bida وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaku ne da je promote ya amdo da tafi sinin lokacin ga zamu ci ga da kuwa cikin da bidatu a sanato na da shi ba ko la ji gane ba galo da ji no rajab jami'u lulu walikan fagawar karkashin hadisiyan ba a zaka fiye mai na zama ne zaminu ba a raddo ta da ya bidiya wa hanjanin kullum na ma'amu gabuta yawon bayan sai shiga in kullum mafi samawati illa ati rahmani Abuda, yanzu yanzu sama wa ba sai ki fa'a kiyami kiyo wuji to za a lo ba sai ki shagan ga mulki ga da ne mulki nan liman al mulku al yawm illa al wahid al qahar kullu ma tigahu mu bunan ko ka gane ko? odo abu wani dai tafsir suna da rest ta ce maja al-mujmalu ko? olùbẹ́yẹ̀ náà ní ẹni ìmòjìmọ́lù ní ẹni jíjí náà ẹni títí bùnbùnukù na? ẹni àtúndẹ́lòjì náà alùbẹ́yẹ̀ ní jíọ́ ɗana a ɗaya من wal mujmalu maftaqara ila al-bayani wal bayan ikhraj shay min hayz al-ishkal ila hayz al-tajalli wal mubayyan huwa an-nass wal nass ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan wa qila ma ta'wiluhu tanziluhu هو مشترك من منصة العروس هو الكرسي أجل أجعلنا هو المجمل أنا مجملنا ما افتقر إلى البيان قال أنا دي بكاته بياننا والبيان أنا ما بياني جاجنا مظلوم قال كيو إخراج شيء ولا ينبو توتويا من حيز الإشكال دقاء sarariya gigijo ila hayizi tajalli da sarariya wati ya koyi wun shi biya wanda bayani ga zauna nan haka ɗe wani mubayyan mai mubayyan na su huwa wanga yake annafsu nafsu wal nafsu nafsi ma ma la yahtamilu illa ma'anan wahidan la yana da ma'anan don da sai ma'anan nike kenan wa zan ce maga ma ta'wiluhu tanziluhu nga na fasaru ko ta'wiluhu kiyo nga ci ci jona wa huwa kalma ya nasu mazuku mushtaqun awwa min minasati al-arusi da ke minaswa isa minasati al-arusi isa na ba wai ke mutanen wanda kawai sha da bi da jitu ba ba wa ta waye samun diga ji fiye eh mutu láwọn tí ìhí àlọ́tọ̀ owó alkùrùsí nítò ní ìgá alkùrùsí o wọ́n diga ní ọkú wọ́n ní bàgẹ́lá àti wọ́n ìgbẹ̀dọ́ náà ní ọ̀rẹ́ wà ní gan dalalatiya lafafi shari'a na jibe da alkur'anu da sunna ya ce manu jona wane ga ilimin usulo eh, eh, lamisun fayar da wacce ko? a shiga gabe ma luga shakka da wa wane ga ma'ana na luga ajiyar layayyana wajin gwafe ga ma'ana na shari'a wajin layunan ko?

Kiya yàtọ̀ làwọn tunanin wọn na ṣe kí kásì ẹgbọ́n ni kẹ́lì máa alkúzù wani lama na hanyar tun ga aliki ba na nan wani lakuzu a kalima ba alkúzù a da murwa? wani ga nafi wajibi wane zalotun duniya gajen nafi kuji tabbatarwa jituwa na misali bani sai ga tilka asharatun kamila guwar da wani na ba ne mai nasi ungoyi ne a zai ga yanayi maka suya abin yanayi gutu wani na egala ne galo no a ci ne ga yi filarci ko nasi jibe tubu ya shari'a ta ƙur'anu ta sunna na lama na ganina ko wani ga halin na ga ake kyau ga ake mujimar kuma gwai ne zalotu bai yanayin mujmalu na sai kiyo sai wuje na ɗe mujmalu wuce wuce a don fasara nan a cikin ga aga daidai lafazi da nan lafazi wuce mai lama na kama yau ji gani ako dole yo na waga bincike ji mai zan ma'ana kike so ya e kpabon na bo kwalirin ma'ana na so yi e rajihu na sukun wa ya zahiru ma'ana na matsayin marju na sukun waye mu'awwal sadar na yanna da na mujmal wane bukata iya? yau mubayyana na iya nan ko? da yana jin fasara ne ba na man ga almujimalu maftakara ilal bayani yanayin mujimalu nan ga yana gaje bukata lo bayan bayani na waligan mujimalu manu ebala almujimal manu ebala arabciyo al'ibahamu alayaji kiyo alayaji bumbunuku ko ajimala shai ai abahamahu wane ga ma mujmalu bayan manyan usulu jo aja ga sashi aja ga al-mujmal maftaqara ila al-bayani ina mujimalu nan ga na da bukata yake nan bayani nan sashi ma ja ga yana al-mujmalu nan ga ma layin biyu an yi muradi bi ta wa lakari na qarinati tufassiruhu nan yana ga ciki mai tita cuni wace ga yenye ne ba gangani daga wuce na wanda bukata yin nafin da ci rubi bayanin da na jaɗe jiki na na jaɗe na na ja sun ba da jina wanda ɗoye jiki na wale da mini ya kiwo mini bayani na je ce da yin mujimalu na ma lan tattabe da lalatuhu yana yana cici yana wani laɗe yana sashi ya mai usuli maga yana ya almujiwar na gari ma la yurafu ma na wumin lafzihi nga yana aga mutum da tiya da lafazin wa ɗe ma nu yari ma na wa daidai ma na wa misali sai ya shiga a kai musalata ya salla ku yi kini wa dai ga salla ba abun na lafazi ne wani nan wa ɗe yanayi ma na ya tsallaye shari'a na da ke juji ya na ga lafazin na tuwa kawai yana ko? wane hmm. ga waje bukata ya kiyo na sun da shiga a duk bayan da shagato a su ba raka gu ba zu raka guni lasar raka guni magari raka gu ta isha raka guni baga fatiya ba ga tura ba an ne ji kama an ne ji zai an ne gada ruku ba an ne gada zada bu an ne ji da liste ta ne ne ba ta ne ji nge ji bayani yawa ki musalata ko shi gane ko bayani ne wajen ne sun da shaje ne shaje mu bayani ya mujmali na so a yawa ki musalata nan gama na alkhatibul bagadaji alfaqi wal mutafakkir wega wa amma al mujmal fa ma la yuqalu ma'nahu min lafzihi bayna mujmal na ga yana waji wa ma ma'ana daga lafazin na wa yaftaqiru ila ma'rifati wa yaftaqiru fi ma'rifati murad ila ghairihi wato ga wa ga wabe ne wabe ma'nuna wa da bukata yake yanda ci kaina wa juna na. bani Allah subhanahu wa ta'ala ga wa'atu haqqahu yawma hasadihi ya gaji ya ki wuya fa na gaji kiran fa na ga ku fa na ga ku yi tilatina ko mm. walin wa'atu haqqahu kitu kitin ya bana haqqa ta hadisa ne bike rebe na ne ga umurta an qatilan nasa hatta yashhadu an la hatta yaqulu la ilaha illa fa idza qaluha asamu min ne jima wa mu'alaf illa bi haqqiha ajin min guzani sale da hajji tare da wajibu ta daga gaske sai Allah amma gu gani a ci mai ruci jani zugu e jaye za mu ci ga dukiya wa waje gota da babu sai bi haqqi wi wale ga hadisin na illa bi haƙi adam bu haqqi ga tuyo ayayen wa to aka wuyo masu jima haqqi ke da ba zo haqqi maga tuyo shin haqqi na ma ga ayan nono da haƙƙi na tuya hadisi na nona iri ni gara hmm. eh kunya wale ga wato aka yau masu haɗi haƙƙi na dago ne na wajen na zakawa haƙƙi na zaka kama jini fi tashi illa bi haƙƙi yau illa bi haƙƙi wai sabu anan layi haƙƙi na madabu na da kiyo ga na ga zawu na aguwu ga ga na ga jirida alawawu ganin ẹ́ rẹ̀lẹ́ gada, zanagada yẹ tí náà wà lè gọ́nà lè ṣe kí o zanagada yẹ tí náà aláwọ̀ ti alama o aláwọ̀ awu aláwọ̀ wu kí ní ẹgbẹ̀ wọn good to haku haku yi guba ba amma wale ga bukata yan nasu da suna jabe jiki nan su ƙiye nan albazawi ngayene ya almujimalu na ngayi mazdaha matrihi ma'ani ngayi yana titi amma ma'ana kama kwasu gubo wata ba almuradu minu istibahan la yudraku bi nafsi ibarati har to babu na waga cin wutoli waga gijwa wa ke liba mini ma'ana kamane ne lalabo na wadiya bal yudraku bi rujui ila al-istifsari na kayan wa ma nan nan sun ga kyau sun ga da da bi cikin da ciki kan wato nan ne ne ga yiri ne ga mujmalu sashe mai ya da shi na yin mujimano na gayi wallan zullazi hafi yadda lalatu halin muradi Minu hafa an na shi an min zatihi na lafazina yana wai lawuna wajiki nan Wasu. amma musu na shi an an zaki min na shi an min zaki yin mutum da ce wala yumkin idrakul ma'na al murad minhu illa bi bayani min ash-shar'i amma wa ke bene wa ke jigane wa ke de bene ne e jiga ne be lafazo shi ko daga ga wuce na sai bayani da ba zai la shari'a da nan misali je mujmalu ko abin da ga katu usul a ga jin mu da misali kacin a fi bi jiga ne a gangan can hmm. so ce wa ki musalata wa atu zakata ya salla ku jiki mai mai laza kai ya ngole a ki musala ta yi mujmalu kin yana kiyauci yana jin bayani nan Yana jin bayani ne kiyo a dai sai sallu kamar ra'aytu muni usalli idi e salla ke mai le ne ji salla nan bani wa atu zakata wuce ci mujmalu ko kin yana yi yana e ji bayani wuce a duye nan bayani na janin za su lambe ji ko yani ta fi na kaya sayid na bakar etiyan kibonin etiyan mai kudaru ya zaka shi wani na, nanyawa Wani layi walillahi na nasu yi jilbeti mai nisa ta ilai sabila wani yadda sai mujimalu amma hadisi ya jabi na layi gabo na àdísù ó ti ń gba sọ́rọ̀rì àdísù ó ti rí àlùbáni láti bèèrè lítàfihàn lókè tí á jò ní àdísù ó ti kú bèèrè tàtíwò òjìfẹ́ ìpánu lóyè kó àdísù ó ti rí àjíǹbẹ̀ á ní ékí ọ láàrín náà sí méjì mọ̀ ní sọ̀tọ̀ àlẹ́fẹ̀ẹ́ bí amma kiji mujmalu kani kino eh kani bayanu beno energy mujmalu je jiji bumbunu kuna kani bayanu beno we yiri yiri ya fari al-ijmalu ash-shadid bil ga alladhi yataji la ma'na en ya cin waye bumbunu kun e bon lafazin da cin da gubon lafazin ci mai woro yake na wato yi fassara yin lafazin wucina sai zane wato la shari'a gani kake ɗegire ya yi boro ne ke ba su yadda daga inna insana kulika halu'a sai ti ji zawon a kika a halitta ya zawan ji halu'a wale kalima ya halu'a na nan wunde bukatar yake ya ce eh? kaliman nan na ke bukatar yake da nafa. aya na zai ci buru bugai iza masa sharu jazu'a wai iza masa wani khairu manu'a aya na ne ya shi buru guda na wakiyo eh nga yana wa kalima ya halu ayinu Za an na ya halu a nan ga kiyo da ne laga complain jinan media kaza media kaza smoking wajibu shani ya na ko kuma gajiye so kuma gajiye aleri ga zubu mu zo a sai jiki wa take bago ma ke tuwariya ma ke ya to ake so ya ta wa le gabarin nan gole kalimai halu'a wal mujmal amma idza masau sharu jazua wa idza masau da khairu manu'a ga ki da mu bai e na ke e da wuce yana اللفظ المشترك الذي تزعمت فيه المعاني lafazi na wuje ma'ana na lafazi na je shiya ma'ana kamanin wajen ana ko amma kari na tu udangu na ilawo ya ce ka zauna wa ne ga babon za ne ga imman wuci wuce mu yi ta idina wuce ga aji ta da wuce do ga ki yana babon na bono na ba ta na daga wani mutallakatu ya tarabas na bi an fusi yin na salatata kuru sai al da eh ina gina yana yatarabbasna bi anfusihinna aga ni na wobe shi da nan yau ko salasata quru qaru guji wuta amma wale kalima qaru kalima wale kalima quru yuga alkur'u a mai yuga alkar'u mai lama na ya haila mai lama na yi ba ni misali zainiya wani oga imiya a wato karo kuki wajen wuta ma da kundi ga ila miji wunce ila ba ci ji wunce ila ta ci ji a rai a ruwan eh Mm. ìdáwọn gúnmí àníjọ́nà ẹbá ṣe ẹ̀dùn yìí ẹbá ṣe kọrùwù ráyí hailọ́nà àmá ṣe kọrùwù yìí lílí náà gbẹ́lọ́ ń àìlà di sáìlà ó ti gáàzó mo ti ní mo ti àti ẹ̀dí àìlọ́rù àìlà ó ti gáàzó àti àgẹ́gẹ́ lílí ọ̀dáwúkí ndàwúbà ti àti àìlọ́rù járí kí o ara ila wuce ga mutu kan ajo kalima alkaru na bayan nan wale ga opposite mini wala wala alhaidu umela kiyo wala turu babu gabu wale ga ijima lolo lafazin e da su wale zane ga yadda ba na tukun suka da jike suka da jibitike ke yi fagon na bo wale gan da gare da matar abu su ya aya wata su wale ga ne babu nan tsabe ga da buga na wajiyar mai haila especially yana ke buka benin hadis na anabi za a tsalla mai gaga anabi za a tsalla mai gani zagi na yaji haila nan anabi ga da'i salataki hayya ma akra'iki a salataki asallawa lugwa ayyama efoshiyan iki ki kira babu wani bu efo na juwe laji haila nan wane ka lafazin an yi alkar ubanin nan ungai lama na ya alhaidu umai lama na yake a tuhuru ya gane buka gani aya wucin wal mutum da yata rabas na biya fusiyin nan ta kuru wala kiyo wala ila guta ya bu hadisin ne support ga ne alkaru ne kiyo alhaidu ya ta ci نقل الشرع الألفاظ من المعاني اللغوية إلى المعاني الشرعية في قول الإجمال كان وتي وعليه lafazi je dabo yin larabci na ji laumu daga larabci a cikin lada shari'a nan da ba wace lakiyo wuce la'ali jimalu ne misali zakai ba larabci ga sallah mai bala da tun du'a du'a'u amma wale sallah ta kunu zai da shi bayan shari'a da su kuciyo ma nan da ci alayu kano na wujen haduwa kawai biya nan ko ji gane ku wale gan ɗan na jesu don wuye ko matsalan yin gur asbabul ijimali fi nusus shari'a sababi kitije la eji cebe endo ci cebe yi mujmalu ce bumbunuku da e ba siya shari'a bo man la sababi zai ta gutu wani nan sababi ya mafari ta'addudu marja'i damir zanana damira da sunan mabilaji kiyo mabilaji kakani misali bani ce ce yawa yuti muna fahama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira wa yutimuna ta'ama ya zan yi tiyi miskinan zane miskinu nan wa yatima mabin da zane kungine wa asira yin mabin eh zane wuji na asiru wuji wa yutimuna ta'ama ala hubbihi hubbihi ya wune kiyo domin ruwo now hawune na ki hawune da tun ranar ci gan hubbiyi na na hawune da tun ta'am rufi muna ta'ama ala hubbihi ko ji gana ko? ranar ci magani ne wa rufi muna ta'ama ala hubbihi a ga hawune na wadatun zai Allah ààrẹ ẹgbó tó ti àbò ẹ̀yà ẹ̀dà ẹ̀yẹ́ ó adẹ́dẹ̀ẹ́jì gan nánà àmọ́dẹ́dẹ̀ẹ́jì gan mẹ́nánà wọ́n ti yára ọkọ́ ngámbàlá zanúwẹ̀tì mílá sànẹ́fùjọ zanúwẹ̀tì àdùn fèèyí ti sádàkà bèèyàn náà na wọ́n ni sádàkà wọ́n tó mẹ́wàá ẹ̀wọ̀n wajen ko ka ci magana rufi muna tuwa ma lahu biyi zane wage zane wage ala na ciwon won gawa consider wani ɗayin na rema kiyo wani mai jimalu ilayhi ya al-kalimu at wani wal amalu salihu yarfa'uhu al-kalimu at-tayyib kalimar kirki wa guluba to yafi wal amalu salihu ya tun kirki mazugo yarfa'uhu la guda ba to yafi sai hulatu yarfa'uhu nan.

amal yusaliwa lo fitiya sai da alkalimu tayyibu la ilaha allah <laughs> ki mai jimalu ki man na bani damiri misali annabi sallallahu alaihi wasallam ga la yamna ahad misali woro la yamna ahadukum jarahu an yadriza khashabatan fi didarihi zan don duga nan gaya laka makwabci na wakan ba ki wani karu wani ma waje ni wace wannan mi demi mi ce wannan kala wa ma zuwa abu kala mi ma ba wannan wani ya na ko wale ga la yana rukun jarahu an yagriza batan fi jidarihi jidarihi na nan ha wuda ne ba su wani kara ya e ziyo shin kara ya e miso nga waya ji miso kashi e eh? kara ya wane makwabci ne nan ayi maskara yau kujero wani ba ne yau kan yau zuwa eh ah. bayan kara ne yau kan yau zuwa ware gan ngba ẹ̀sùn zoyin da kara ṣe lánàá ko yanzu kake kwanto gina ba kibo ba karayen zango ciwo inda yanzu ga yake makwabci ga ka makwabci ga ga kai ba karo mu ga karo ugbo mu ga kara ziyo kara yan wuto kara ugbo ko no wọ́n jùlọ wọ́n jẹ́ àwọn ẹ̀kẹ́rẹ́ ilẹ̀ wà kẹ́ kàbáyé náà ni ń dẹ́wà ilimi yẹ̀dà yọ́tọ̀ zọ ní ìrìnà oúnjẹ máa lùkú bàbá wọn itin na gabo ma laukun ce fi kin da ce ta mi ga da makwabci tsakanin biyu makara da bu ko mi tare mi akan kwanton da ce ba karo ala ga ha nan e ba mi to na kan ba bo na ga wani lo no ne ko wale kara mi to mi akan ba ko mm. amma ga ga hawu nan ẹbẹ̀ yẹn mọ́kọ̀tí ìrìn ẹlò ní jíjí ọ ní kànbá kára yẹn làwọn tí ó wò wọ́n ti yára ọkọ́ wà lè gan abẹ́ kára yẹn wò tó nga imam malik nga maliki ato anafi ato shafi ati lobe yo amma ga kana yamma ko kiyo go sugu nga bo biyo nga bo imam ahmad da jama'atu ya sahabi hadisi ji alobe wale hawu kawai yi eh? lalagabe shi nan gani annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya jabi ibn abdullah gon wani nabi ga abul fati ga inna Allah wa rasuluhu harrama bai alhamuri khamri sako da tutun haku kuna ya laje kiyo laje haramu wal maita dan dabba na tune wal khinzir gangani bai kuci wal asnam bi kutiji faqila tiga ya rasulullahi ya wato ce ce ci ara'aita shu'umul maita ashawale emiya dabba na tunaye sai da yutla biya sufun eluzu ya zumore wai da hannu biya juludu a mai luzu fashire wai tasbihu biya nasu faƙala Allah wa har'ani biga haramu sun makara ne su a sun ciye gan katalar lawul yahuda ɗayan wata kulu tabbata ya yahudi ji azza wajen lamma harrama ne mushahumaha kaku na tsaye ca emi yadda ba shi laji haramu yanar ajimalu ha a da yi nuki laji kiyo ozu eh? wuce aji tsororo ko sun ba ba wuwa cikin fàákàlú sọmọ́nàwó àtúrí gíọ́ àtàwógí wọ́n ni àníbìyànlá wúwa haramun haramu akẹ̀lẹ́ òtúkọ́ límẹ̀ húwà nínú túnbọ̀ àdísìn ránà húwà ní kí wọ́n ẹjẹ́ bọ̀lú dánú ti gẹ́ ní wọ́n ẹjẹ́ bọ̀lú náà wọ́n ṣe hú emiyan dabba na ja tuwa ke lazu e faji gangani be e yaji na wale ga wanda ga huwa ne je baje na shurumun mai tati wato mata da gaje kiyan gaje haramu na ba ba zugu a ciga to in ne a ya layi e za ci ji amfani wa mini dabba na tunan wa gwe program e ba ji sai ayyuma ya bin dibiga fakar ta wura káwùtò wà jíjá rẹ̀ àbọ̀ lè jẹ́ amfani bí wá ẹ̀ ń lòtí lè lágbà fún gan húwà náà wọ́n ṣe bọ̀ lóṣù omi mẹ́tẹ̀kì náà lè jù mẹ́gbẹ̀ náà húwà náà ẹni wọ́n ṣe bọ̀ lórí kí na albẹ́rù kúkú wọ́n ti yára kó bí gangani da ya je gangani da ya gangani da kuki kukun ya kukun yara mu a gane wai gane da wani wọ́n yá na kó àgbẹ̀ gbogbo pẹ̀lú àlóbẹ̀ ní adọ́nù wà ní ẹgbẹ̀ húwà ní gbádùn aláwọ̀kù fẹ̀yìntà ṣáájú kí ọ ṣáájú gúbọ̀ yẹ́ ta ti tààdùdù mọ́rùn-ún ìfìfà pẹ̀lú sífẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ bọ̀lónú wájú kí ọ wọ́n á ní ọmọ ìjìmáàlù wọ́n lè ga zaidun tọ̀bíbún mahirun zaidu dọ́kùnrin expert náà wọ́n yí wọ́n lámà na gúbàwọ́ wọ́n lámà náà wọ́n gan-an na zaidan mahirun fi tibbihi mana zaidu expert yo ilimi ya ci bejo ba na gina da ilimi ci bejo ne aumo aumo nke da muke da mana wagan zaidu tabibun zaidu doctor yawo wa ma yirun e da mu yo da ke expert ne dole a gun mu ke expert mu da dole expert mu shi medicine mu da wani mm. ulaki wo ulama na guba ba nawo to misali da Qur'anu man zallazi yuridu Allah qardan hasana liza na laye matsoyeci ni mawangi no ato kalimar hasanan nana kin waye je bada so shin waye je bajele baya le kiradu Allah ya maza kashin kiyo ba ne ba abin da ba a ga karzan hasanan waje bajulu ba a likiradu yana wai gane kiyo ɗana wala maza ebo to wa masauja wa matiubi na wa make go wando ce ta ci wani alibani a gaki ala gan hasanan walo bayan kilo walo bayan al-ikradulu wa da ba wannan wajen yana ko? kuma ce lama na wajen nau

ko ji gane ko nan ba abu na to babu marjiu ya sifa no ki mausufu ngama kiyo ngala ijmalu nabi mutum magannan ni kalima ya zula arshi almajidu Wole aga ga kalima almajidu ne marfu'u wayi sifa lillah ko zul arshi almajidu wali almajidu na wayi sifa lillah amma ga ga almajidu na zubo wayi kasra jiyo? wannan na mai kira ya alhassan gani mai mandoci yau ga alamashi yan da alkisayi ko to hamza mai mandoci shi wa wale gan aya gan almajidi na wade ke wade kas wayi kasra wade wayi majruru ga da sifa ke al'arsh shi wade gan ya ribe ke majum ya sifo wa bayin nan misali lahu jimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fi smullahi kathir lahu jimat da gadi miladin ko sawami'u ke sawami'u ba ne yahudi ya ji ibada fi nan hmm. nan sawa ne ba ne je ji da fi yi yin mishan jina ne wa biya nan da ba ne yahudi ya ji ba da fi ne wa salawatin da da na sallashi wa masarin da masallaci da suka rufu ya sumun layi kafir da ji ya ne ce shi ya fi wani kalima ya fi ha Suka fi ha shin fi ha na na masallaci kawai wani da tun kashi wani da sun coci gangani be eh bẹ́ẹ̀ ní ẹ̀wúdí ẹjì ìbára tí ní ẹ̀húnà tún ti ìbẹ̀ ní kàṣí ẹ̀húnà tún hàn wọ́n lè kó ó láwò gọ́mọ̀sánlá ti kó ìwọ̀n ẹ̀dìjí ọ pẹ̀lú kó mẹ́kí láwọ́ bẹ́ gọ́mọ̀dà tún sọ wá ní ìtẹ̀bí wọ́n rí láìra kó tí ó kó jẹ́ ọdún ìsá lókùn yẹ́ ẹ́ jíké ẹ́ ní

wala dubaru dubu da alawajima wọn ta ẹgbẹ́ kàtún ló ṣe orí ìlúwà òrìsà kọ́ àti fàáwé lè jísà láti tí ó ṣe olè àmẹ́ka ṣàádìá no no wogbogbo ni no hmm. hmm. don be biased es ba na gaskiya ga tunan gowa jikiyo gawa wazo wani ne ba ni yizkaru fi ha kalima ya halin ba wani ne ga hajji balodin ga masalata wani ne ga yawon lori kasa <laughs> na a a gaskiya fi sabi lai ba mu wani ga hali masalaci a ba da yahudi ba da na da ta ya ka wuce masu da ma <laughs> ta allah dace ga mine ne ke mai jima'a gina ta gudu marja'ul ishara ko igbashe ko ya babu ifin ishara jabalo ko bani kece latin daga azani la yajiu illa zaniyatan aw mushrikatan aw wazaniyatu eh, la yajiu illa zani aw mushrik aw mushrik wa hurima zalika ala almu'minin azani yakida kibagi la yanki illa zaniyatan wa jinika wa sai biye ya ci dacin zagi au mushirika ko mu mushirikan zagi wa zaniyatu ya ci dacin zagi ma la yanki wa zandon don a jinika wa juya illa zanin sai ya ci daci bagi au mushrik ko mu mushriki wa hurrima zalika man la haramu ala almu'minina ya mumini ji wale gangarin nan aya ne one of the most complicated aya na fasar uzo da ƙuranu nan aya ne a zani yato aya ne a zani laifi illa zani ta mushirika wa zani yato laifi wa illa zani an ko wa ma zalika alal mumini a kini kawo abu eh a kini kawo babu aje zai ji fasa no ene babe ni kawi babu ya cida mana ya cida ci ba wa da ya ci da zando ya sai da na yi ciwon zagi ko bai mushi da ya cida ci zagi oto ma zando ruwa da ya ci duniya sai ziyo eh eh sai ya cida ci na kai mai zai ji ngai jima'u jona ko la ji ganewa man ga ci maganar azani la yanki illa zani ya tanyi aya nan ana waye gane iyo ya tinda ci baji. wa ne ki ga wa da pan zagi ya wa sai ya tinda ci zagi ne yi ya tinda ci zagi to ma shi karuwa sai bagi ci ga wa ya fu ya wa sai kiyo sai karuwa bagi da junto ko biya ya ko amma na lajin haramu tsakaniyar mumini jo wane kai mai ni kawo A aya na da zai ya pro two side yin lugo na mu da zai ya pro two side yin tarifin shari'a di word ni kawo na nga malajin haji bayani ga ga da wayin zaki ne ya ci da wani mu ko inda gwangaci da inda gwangaci tuba jan amma wajen mo discussion hmm. ya tiyon tsobo ya wani gina gbanin nan amma kalimar ogori ma zalika kalimar zalika na bawon lo yusuf shara dai zalika na nan bawon lo wale wula yi kimaru guba wo wula yi kimaru ya wọ́n ṣe bọ̀lú ya ci dá bí ma na ya ci dá wọ́n jẹ́ aráàmù ya múmi níṣì wọ́n wò rí ma zalika alal múmi nínà ko kalima ya zalika nabi mazugu unke lamana ya zawaji ya zani ya wannan waji da yin zagi na ya daya ci na yana ko ya wannan yin zagi a lokaci da wai bayan bagi na ya daya ci na kun ji yau wale kalima ya zalika na laki wo ulamana guba ba wo ulamana ya ya ci da yara mu ya mu mini jo umake lamana ya Ya ba yi wudu ji zagi na karuwa ne a hukun zagi wudu wa karuwa ba yi a tsebu ki mafasara kuma ne bayan zalika ẹgbẹ̀ fi tó rẹ̀ ti gẹ́ ṣàkókò wọ́n ni ti muta'alliq ka <laughs> kakai ta'addud ko wọ́n gbọ́nà zọ́rọ̀ fún gájíjì àìdí ẹni wọ́n ní tààrí kí lẹ́yìn ilẹ̀ ilẹ̀ náà kọ́ ẹ̀bẹ̀rẹ̀ ṣúrù ìjùm lọ ọ̀gá pàkàtọ̀ ẹ̀ náà wùyí náà sáàrí wá ní àdífì náà sallallahu sọ́lọ̀lọ́ sọ́lọ̀m gan inna la kataba kitaban qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi alfai sana akika allahu wa sama allah subhanahu wa ta'ala wa litan sama da kinji by 2000 years fawwa inda hu ana ko hakika lawa litafika kanin wujali ta sama biki na by 2000 years na fasara na nugan jiko? da kuma Allah khaira fawwa inda hu alal arshi umar da yi ta sai ciwo iba lara shubo wa innahu anzala min zalikar kitab ayataini khatama bihi ma suratul baqara Allah subhanahu ta'ala ma kijin wa guba kijin karshe suratul baqara wa inna shaytan la yalidu baitan quri'a ta fi salatu layali aya guba wuce na da karshe suratul baqara da na da shaytan ajiya eh ya ta ga ne wuce na eh, mi na guba duno foguta ba kalimayan salasu layalin nan rọ́jẹ́ àkó ẹbà kí wọ́n ẹjẹ́ bọ̀lú wọ́n ní wogba karshe sura ne na wogba ya guba yan karshe na fahuti fahuta wa magaya ga salatu layalin na na wadda yi mai yayi wuce alawu gan ba zuni shetan ya alu yayi wuce a fahuta ko jiga ne ya mutunci التردد الحاصل من إرادة فرد معين من أفراد من أفراد حقيقة من أفراد يقول وضع اللفظ لكل منهما فازو دكي لوكيشن يتيه كيبو يتيه فرد ني individual na ma'ana wancan lobunan misali sai ga ya alkaru na labi a mayan bila misali bele nan wane ga wani lafiya kula alhaidu wa a turu ko misali illa an yafuwa au yafuwa allazi biyadi ukdatun nikah allazi biyar allazi biyar da yugdatu nika ruwa lewu lakiyo kula ya ce malu zi zi ya wajen gugu kula ya ba wa mace lawari da amuru

wanda mini yana kwana albidai ja gadan a cikin ba ne sarauyi na da ba n'i ba na cewa wa kallama lahu Musa taklima cewa ci ga biya nabi Musa ya matuka ya gaga wa kallama lahu Allah ne ke marfu'u ma'ana Allah fa'ili Allah gagagan amma Musa zai lashe wa ga ga Allah ya gaga a ki kí ìdáná develop wọn mọ̀ rédò da pé za a nìta da yau kallama Allah Musa taklima yana zugu a goji Allah wa wai Allah mana wa kallama Allah Musa taklima na duk Musa ta ga gaba sai ci gancin Musa da ya fa'ilu Allah ci ga da kiyo mafulun biye bayanan mutazila ci ganan ta'ala Allah ma yakunu zalimun uluwan kabira daga ba masu ga ya ne ga ga natiyan sifan ya al-kalam jo wale ne simatu min simati al-bidai masne ce ga Allah ga yi marfu ya bana Allah ga dangan e aga Allah wa yi mansubu nan Musa ti ga ifa ne ga ganin taklima ne ga ci zubu bana wọ́n ní fẹ̀tí tó ń dẹ̀ pé nígbà ní ọ̀sẹ̀ ìṣẹ́lẹ̀ òjí ẹ̀ gangan àlọ́tù wọn maka ti náà ò bá gọ́ kẹwà àti náà òjí wọ́n lọ máa já musa limi káàtì náà ọkà lẹ́mọ̀ rọ́bù náà فلما جاء موسى لميقاتنا انا من موسى بميقاتنا تيجينا وكلمه ربه تيجي تيجي غغغن دوينا مثال يرينا نبي لا يدنا عليه الصلاه والسلام za a annaba shi la nuratu ma sadaqa e jagwa ina e, galugwa da wikiyo sadaqa ma tarakna ne na sadaqatun wala sadaqatun ne khabar ina ta hmm. ma mubtada mubtada hmm. mosulu mubtada ne hmm. taraknahu wuce jimlar fila ko? amma ne ga hadisi na nan shi a juji ke wuji tarifu shi a ja wuji wuta zuwa da fi gan ta ya gaga su bari da zuwa ne lalatun da ya ta gifar zuwa ma na ci yagba a ga a rabi da la nurasu e giguwa ma na da sadakatan

ya mutu a baki a taharif alagafan wọ́n rí ráyàn ọkọ̀ alágàjíjẹ́ alágàfan ìmá sọ́bkì máa na sọ́bkì lọ́sìn áwù máa ṣàbáwù kí a rí àdísíyàn sọ́lẹ́ ìkìlgàsfáàní na anabi za a sallan feji kutuba na ko anabi ce ga asallai ta raka a ni kabla an ta ji a wasalla na fi laraka guba ji kanyo bena kala la ga a kala ga fasalli raka a ni ji salla na fi laraka guba wata jawas fi mamala wa kiyo wala wajen ba yi ma na gajojin da sauki zandoro na jere duka na ji sallah ya jin mana sun nan doci dabo na waji sanu waji sallah ya jin mana ki yare na wasu nan lafazin ta ji a wajen na ku? amma lafazin al-bukhari da musulmi gan a ta qabla an tajlisa nga wasa Allah ji ka yi wo fedu na ware lafazin ta ji a babu zuku majiyar tari furo sabna gado littafi a gaisa alayin kari gidai wadda wadi fi nan ka ga wucin lafi a e lafazin ta ji a nan wata zu wale na sai mujmalu wale gan ina ɗere kiyo ruwa da ne biyu ci gaga ya ta kiyan tahiyatul masjidona ale da bani ne to yana tuba da wannan ya tuba da yaro na ne mun ji gawa da tsana filani sai kai kai wani kinan wanda jin mana a'a wani ɗan nan mafayin ta na za mu jiya bayan ikan hadisi ibn al-hammad mini mai hanafiya ya fatul kadir ya bubo wani shauka ne ya gare mugan lana filaraka abubuji daga kiwo lana filaraka abubuji nga sai ji zuma ya safa da marwe na a hanafu ji gacin ana ma juja ne hadisi ya iza faraga min sai fali salli raka ta yi sai daga yi ji takari su fara maro fi wujen na na fi da raka abu wuji amma a ne mai ganna kuskuru ina yi jeje mai kyau iza fara da min sab'ihi fari salli raka ta yi in ma na waga ta wafi ji ta abu zugutu abu gajiwa na fi da raka abu ba ji daga babu da matsalace bai makamu ibrahimu so kai mai sabi yi wuce e ba zai je yi buka yi buka yi buka na zuku ga bi da haka, ka yi yo ma na fiye shi bari zai suke su kunci ta ciwo nga malla ilimi a manu yoyon nga malla kamun ga gangan mushari a life ga kuskure dano ki a bayani ya biya zaji ga kusuma ebe ne za ngoci ne kada ada na fa nga wa lalo shi ngoci nga ma ga ta dino ne za ngoci yan ka yawa ga su to su ngoci no kan wa sai le gu dan wa wa ga shi sun ne zan ta bila yule a ta sabi da ngoci na a ci shi a ci ya gwa ta to a zamani kaza kaza alalimu wajen hankali a kami wajen hankali na wasu aliyar ga kuskure na nan amma ya suna wasu wasu jin bayani a zajanin gai lama fi ba na lagura ne ba na nono ko da ji ganewa a kai da yin alu suna ma ya zagaye jiye na gyanin ya zagaye ji bidiya ka za wuce ya tuba ji tun daga bidiya wuce wuce ji ground daga a ji rajiya bidiya wuce a sai ji rajiya bidiya wuce ebo ne biye na ne ngela defend kiyar

wala ta mutu kaunu bi taubati qa'iliha e gana mai zake gana e ga wuce yake su e go tuba na zane ga wani jinawa a sheikh ali din a sheikh ali ismail a sheikh ali ismail tuwo mini wa musulmi ne gudan jama'an shi kuri mustafa ne dalilin jama'a tafsiri da yubayani wani prison gugu amma zanen tsuwa ga wuce yi kuru zunani wani zuwa shek hali ismail shek hali ismail wabe ne da ya ga hannun wanda daidai a suku wata yawon to bayan ya ba su ne bai ne kuru zunani ma wato wajen ga a kira ɗaya wani lawai ɓan nan ya zuba kim ne su wajen wani da hannun ba ci ga ba rufu ga ci shagon ya gashi kuri mustafa ga shek hali ismail ka farta na lasin da su kowa ya kafiri to na gwamnati ga umar fada fara yawon kwaci ya furu zunani wani ṣùkùnrí mustapha wọ́n ti pàtó 22-23 years old kanga africa gba egypt mú jami abu ti graduate nga dé ìflag bí ààrẹ náà ṣe yí dé ìmá tẹ̀sírí ìdè ẹgbọ́n ní ìlànà tún improvement níbo náà túbà ní ọ̀dẹ́ ìgbẹ́ ìjọ ṣáàtú abu alhassan aláṣàárí wọ́n yí túbà lẹ́yìn àkídà àṣàárà yìí wọ́n wọ́n ní mẹ́mọ́ túbà ní àkídà àṣàárà eh? abu a abu hamid al-ghazali wani tuba daga ilmul kalam ba hmm? waji al-fakhru razi wani tuba daga ilmul kalam ba waji amma tuba ne daga ilmul kalam ne wuce ta ilmul kalam eh no ibn abbas sai na ali tuno ba wa rijiji ga na jikina wujuri tattaunawa biya yana sa shawari da youtube na kidawa da ta cibu sai gugu a fi da ya alu suna jo la ta mutu ilmofi ilmofi ka'ili ha yau ya yi ku wa la ta mutu ilmofi bi taubati ka'ili ha wani ya na jina ya sai yi zagon ya kakawa ne daga sabatu a sai ya kuki yau, har kuma wani kiyo ya e gotorwa yi zane zane shi ya ta hukunci látàtí wo bí wọ́n lè rà dídí ẹ̀ ẹ̀rọ àdùkíáfọ́ látàtúgbé kàfé kàgẹ́rì ṣe ìn ya furruka fil qiyaq wa ma min katibin illa sayfna dan don da ne kai nan gazu gasu wa yabqa dahra ma katabati ya dawo yana mu kana wa da bodan selo ko wala taktubi ka fi ka gairi shay'in ga kai ga goyi ma yana ya tsurruka fil kiyamati an tara gulla wa fa kiyami wa mutuwa ne mara ko ya da ko misali ga irin tibe alin za sallam ga zakatul janini zakatu ummihi zakatul janini zakatu ummihi zuzu ye gina gumba nga yanzu sun yi na wani tun a jini biyu waje nan gi biyawe waga ga waga na sun gi zuzo to na wazu na ni da hannu na nga waga kiyo nga yi wato gi zuwa ni da na ga zakatu na wale na sai marfu yi don mati a jini zakatu un ni gi wale na suke marfu be ta wọ́n láti gánewa wà lẹ́wọ̀ gáàdì mẹ́sùn lẹ́jì yájí kí ọ ẹ̀yọ̀ tó ọ̀sùn máa nígbà ọ̀nà àmá àzánúwẹ̀tì ìbẹ́ gangan zakatul jenini zakatul jenini zakati ummihi zakatul jenini zuzuyeji zakati ummihi nga ikuzu Na nawo lole a yi mafari laje marfu'u ko yi ba ci mawu laje majururu ɗanin ma na ganin wuce alaugan zuzu yi yiri nu ibi zuzu yin na yau bi ma na kemi na wazu na zu wuce shalalli na a ti gọ́wọ́ ká fi eji o tó zùn mo ti yẹ kí o mo ti yẹ àlẹ́ yìí o kí mo fọ́sára ti aṣọ òjìlẹ̀ mọ́ wọ́n sẹ̀ yìí wọ́n náà wàá yẹ kí náà yẹ gan confusion yìí nga yìí. alimuta asiru na shi zai yi bebe su magwai ce ke jiki nan ke riko fiye lita fi shi nan a gaji ya yi na na zan ci can kun tiri na yi biyu lita ci wu ka ce yana so yi jeri na ke zakatu jeni ne zakatu ummi nga malla il sana'a ya alwarra ku na ji sana'a ya man wu zai yi jiki nan zai yi lita fi kanan. Wọ́n ti gánà kú? wale ga ya fi alwarra ku na wuce shi nga publishing as don the printer je jiki yo ejin eh, ba ni o nga malla ilimi ta kiku katun ci kwango shuke yi kayo na wuji da ɓata ya ce gwafin wa man wuci ko ya ce gwafin wani man shiga fayin da aze ba zai zai je ji taki ko yi ta te suna fijo na ga alupa ta mutum za musu musu hanyar daga ahmad muhammad shakir mahmud shakir abdul muhammad aminu fakki abdurrahman al-muallim ya yamani wajen ko muniru dimashki muniru aga fata da na ji gwazaje giri na

kwamfuta biya cin ya kaza kaza kaza kaza sanu ci oto di taki ke from back to tuba a da ajiye wa don ikon ebo ya jiki o lawadi nga mala ilimi amanu yo ilimi amanu jiki o amanu yo e ebo ne fahimta ne zanu ce lagan wani is based on ta kawo ke masu wasu lifina ko jiya na ku ya wuce ta ci a tarajul dubai da kaunin kalima isman au ilan mine ne ke la ijimalu bebe nan ezedeke le ba ngba e le keshi ngba kalima na na fi'ili yo kashi mu. mira hadis na alisa sallam wai idza qala rajulu halaka an-nasu fa huwa ahlakahum idza e ga ga ga idza halaka Hmm? mutu gajin halakau iza kala rajulu halakan nasu fawwa a halakahun mutu gajin halakun wale a halakahun ba ni ga kiyo ne fili amma a jagaru an lo cikin iza kala rajulu halakan nasu ya e zagara ga iza jajin halaka fawwa a halakuhun mutu gajin halaka min tashin abu. Dole ko? can da bayan fasara na bari kima wasayi da ya rike location yau ko fili na kwaifin ya gutu wani ci nini ne ke ma ijimalu bena alwakfu wal ibtida wakasi na wasu lata wasa lijira lata zai ba kuranu na jin na kazan na isod na ko ni ako وما يعلم wa إلا الله ke na wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يعلم تاويله إلا الله فذلك تاويل يقنا سي الله والراسخون في العلم الراسخون في العلم جمسكم يقولون هذا آمنا به كل من عند ربنا ما جبين بينه لبطيش يابو sun sai biyu ma imma ga wa maya lamu tawilahu illallah tanuru ɗe tawili wa sai biyu sai Allah yau ne imma na ji ba zo a ga fi na gato na tawarra su kuna fil ilmi ya kulu na amanna bihi kullu min inda rabbina arra su kuna fil ilmi shi ma da ga gan yayi mani ji bata daga ba ya ci go sai go ne da ga waka filada wa ma alamu tawila illa Allah wajatu warasikuna fil ilmi na wa ne gaje al istinafu wa ne gaje nafu wa ne ta gana amma ga ga wa ma alamu tawila illa Allah kuna fil ilmi yare wa ne gaje hata fi ngo jira da ko go babu mu wani kiyo wani ifet ya ke mina manu ngai e da san danin ko jiya e na ku sabogo fale gan ya ka su ji babun nan insha Allah ta'ala mana ga ji daidai na ce ta da du yayi mana mai ya ci na sai ci fadi subhanaka allahumma اللهم وبحمدك ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko ga zaje gina musala ayan hmm. hmm. da da da janarai ke janarai ita ji gaggaji ciwo ba gaskiya president ne ya bata mọ́já kó àmá tọ̀sán alágàdé tí ń bá bọ́wọ́ kà sí bó ọ̀dọ̀ if i check it ní abasọ̀ kó níbi kàdàkà tí ó lóòzùn àwèrè show you ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ lókàtí ìdánwò lè fẹ́ jì kà fún ní kólù máa tún lè ti káàdì fẹ́ jì káńgọ́ kò àti lọ sọ́lọ̀ fọ́kó ìṣèjì bàá ní ẹgbẹ̀rún ṣe náà sọ àrífẹ́ tó kà वाचा